جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة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 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka haɗu wannan garka mai albarka tare da mu musamman shehin malami sheik imam nasir abubakar mera dan masanin mera albani na argungu da sheik adam usman tamalgwai niger nigeria sheik jamil abubakar imam da sauran alarammomi 'yan agaji iyaye mata amare jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu makasudin haɗuwanmu a nan shine walimar auren malama na ja'atu da malama sumayya wanda allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari lokacin auren ya yi alhamdulillahi ganin ya dace mahaifinsu alhaji musa ya ce a tara su a yi musu walima na zuwa ɗakin aurensu babu shakka malama na ja'atu malama sumayya babanku ya mutunta ku babanku ya darajanta ku don Allah ku share mai hawaye ne ku cika mai guri ne tsakani da Allah abinda babanku ya yi ba kowane gida aka yi ba mahaifinku ya ce malam ni sadaki da na ka amsa ga aure duk wasu abubuwa da ake na aure ban sun komai ciki yara na zai musu duk abin da Allah ya hore mini in kai sadakin mazajensu to inda duk mahaifi yawa yasa wannan to ita ku ta cika mai guri ne jama'a in tambaye ku me a gurin mahaifi ga yarsa in ya wanke in ya wanke ta tsakani da Allah idan mahaifi yawa yasta duk abin da ya kamata ni an muradi ne gare ta eh ba ku magana ko to muku da muka ce abin da hazara cewa yarinya ta mai da ragon sunanta ta taitai zamaninta inda babanta da inda suwa kai ta sai mai rabawa ta raba shi kenan inda haka ta mai da ragon sunanta ta shayin babanta hawayensa sabanin wasu 'yan mata ya kai musu aure za a ga sati guda an fara kawo complain babani gaskiya ban gane auren gaba na fara cin kanzo an fara bani garin kwaki babani wallahi ba shi aka so ba abinda aka so ga mutum da aka kai shi gidan aure ya tsaya sai ya ga minna na ake ciki tukun yi zama nai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya bashi zama lahiya da miji ne kuma duk abin da ya kamata ya yi. kun gani yanzu malam yi magana akan kunya ya bada ma'ana kunya yace kunya ɗabi'a ce wadda ka hana mutum aikata abin da haka da girma ne akwai wata mata da suke kira na wannan mata na yi mata addu'a Allah ya mata albarka ta ce wallahi malam shekara ta talatin hannun ya aure ban taɓa sanin ɗan namiji da sunan zina ba tace wallahi malam ha aka wanke na kai gidan miji ban taba sanin wani dalibi da suna iskanci ba Ni nace Allah ya miki albarka tace ya kiyaye mutunci na kuma ina son miji na ina zama da shi lafiya amma ina son malam ka bani addu'a Allah ya yi min kariya daga sharrin shaytan Allah ya kare ni Allah ya kiyaye ni ne ba ta addu'o'i ta rika tana tana yin su abinda aka so ga mutum kada ya aikata abinda ka zumbe da mutunci idan an wanke ka an kai ka gidan mijinka abubuwa guda uku aka son kai na farko duk abin da ta da hankalin ya kada ka kada kada ka faɗa musu shi na sha faɗa mata cewa babanka da ya ka ya kai shekara 60 da wani abu mahaifi yake ta yi miki aure ta kai shekara 50 da wani abu ta yi hankuri za ta rigingimu na zaman mijinta ta yi hankuri ta zamna har ta kai lokacin da ba ku faɗa ba ku da mijinta ke kuma yanzu na ke rigima ki take tarbi a duk kitan tsakaninki da mijinki ki kashe wutarki duk abin da ya taso tsakanin ke miki shiga ɗaki ku kashe wutar amma wai mahaifinki ya kai shekaru mahaifiyarki ta kai shekaru amma abin da bai kai bai kawo ke ɗauku ke kawo gida dan an ba shi garin kwaki ke kai semi mi bai garin kwaki ku faɗa min wa garin kwaki wa bai kanzo eh an kama ku ƙasa ba a tiyala to saboda haka abinda aka so mutum in dai aure ya kai ka ba iskanti ya kai ka ba aure ya kai ka komi da za ka yi hankuli shi ka share ma iyayenka hawayensu in ka taho gida lahiya ka taho lahiya lan to to in gaishe ku to ya mijinki lahiya lan muke da shi babu matsalar komi haka aka son mace ta rike mijinta gam amma wasu mata in ka koyo shi kawo kawo kawo ƙara ya harare ni ya ɓaci uwayena ya yi min kaza yayin min kaza kullun ke suka kunnuwa uwayenki da ƙararraki iri daban-daban malamin magabata suka ce na da gaske abin da ka kashe aure yawan kawo karar miji uwaye sun ta ganin laihi ne sun ga laihi ne ɗaya sun ga laihi biyu sun ga laihi uku kuma wallahi kila inda za a ce a to a bada bayani ma ba ko laihi ne na ba mata ku ji tsoron Allah ku te ku kiyaye aurenku ku zauna lahiya da mazajenku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hudu cikin hadisi mutum ya ribanci abubuwa guda biyar tun gabanin zuwan abubuwa guda biyar kuna son ya muku su na ɗaya manzan Allah ya ce ka ribanci ƙurciyarka tun gabanin tsufa bai to ya isko ba me ma'anar wannan magana ma'anar shine kana da ƙurciyarka kina da ƙurciyarki ga yarinta in ki yi wanka ki yi kwalliya ki da madibi to ko ba laraba sai dai a gwada Allah ya ba ki ƙurciyarki da lahiyarki wadda za ki iya zuwa ki zamna ɗakin mijinki ko yana so ko bai so in ki kwalliya sai ya dibe ki in ki buga diresin ko yana so ko bai so sai ya kalle ki wani ma in ya daga sai ya koma gehe ya kalli gabas ya yi addu'a na gode ma Allah da ya ban wancan matsayin matata saboda ya ga ke haɗu ke riga duk abin da aka so na kabulur kunna zama mace da shagwada ke ta kansu to amma sai ga wasu mata ba su unhwani da ƙurciyarsu su gyara kansu har su riƙe mazalinsu gam sai ta dinga zama da dauda ta dinga zama tana warin dauda babu wankan sahe babu wankan rana babu wankan marece babu wankan dare wallahi baki muri ƙurciya ki ba abinda aka so mutum ya muri ƙurciya ta yi shine ta da Allah ya baka kana yan shekara 18 kina yan shekara 20 kina shekara 22 shekara 23 shekara 25 kina da kurciyarki ki mori wannan kurciyar ta hanyar gyara kanki ki kokari ki zanga yin kitso duk bayan sati guda ko sati biyu ki samu toka mai kamshi ki dinga wanka da ita ki samu dutsen guga ki samu ruwan zahi ki goge kawar ta yi sumul sumul amma ke sai ke bar ki da kirci da garje duk ke jaye zanen ki saboda kircin kawarki wanda yake wannan baka murkurce ka ba wallahi wasu mata Allah ya taimake sun murkurce su sun yi wanka sun yi wanki sun yi kwalliya mazajensu ba su kosan barin gida saboda ganin barin kwalliyarsu ni na san wata da Allah ya taimake ta saboda yawan kwalliyarta miji bai kosan barin gida tana son ganin huskarta tana son ganin jambakinta tana son ganin ganin horarta tana son ganin kwallinta tana son ganin kwalliyarta sahe saboda mi saboda ta riga ta iya kwalliya ta san lokacin hita ta yi ta ba shi zazahe ya ci ta ba shayi ya sha ta ba karin sahe ya karya ya kwalliya sahe ciki ne ya cika idan mai sun cika babu ya za a iya ce gaskiya yana kallon wata yarinya wadda ba ita ba a ba sai ga wata sai ki wasa da kurce ki da Allah ya baki ta ga banza ke kama faɗa da miji kenan kullun ya millage kaza baki iya wankan sahe kullun ma akwai da saboda sakaci da ragganci tana kwana miji kai ta zuwa daji wallahi bata ko sani ba akwai wasu dakaru mata dakaru ya ka ce dakaru ana nihin matan da ba sun ciwo kansu ba sai miji ya yi wanka ya kai ruwan wanka da kai ne ya ɗibi ruwa ya yi wanka ya dawa ma kai ne shayi ya sha sai ta zuwa aiki ta zuwa neman kuɗi tana tana kwana wasu mata ba sun ciwo kansu ba wai sai miji yawa ɗaya ne wanka su sai makaranta sa'an zana kwana ire-iren waɗannan matan sun yi su fushi aurensu alhali namiji ba a mai haka nan namiji sarki na abin namiji ka so kahin ya tahi da kwana kahin ya yau ta yi sallar sahi ya dawo duk abin da ya kamata ke ke yi ke gama zazahe in zazahe ya kace ke gama kunu in kunu ya ka ke gama shayi in shayi ya ka ke sadda yara ke musu wanka suna makaranta to haka na aka so ita ƙurciya tana nihin ƙarhin da an gare ka ƙurciya tana nihin kyawun huskarka tsufa bai kama ba irin yadda za a ce hukunta ta muke ko ka sha sai dai hawaye ya gangare kwallin nan ba a gani ne ko ka sha hoda ba a gani sau tsufa ya a a'a abin da ka so ƙurciya shine in ka dibi madibi ka san cewa kai yaro ne in ki da san cewa kai yarinya ce to wannan ƙurciya aka san mutum ya more ta gidan aure ba sai da kana gidan biki ba da yawa daga cikin mata sai za ana gidan biki za ka ga an ɗauki ko da an shafa an shafa wanga abuwa za ana cikin gidan biki miji bai gane ba komi ba wata ka hita bai gane ta ba wata ka dawowa bai gane ta ba shi dai ya san akwai mata gida ne amma ya kwalle suke bai sani ba wai da jama'a don Allah kuma ya tambaye ku shin da awa mutanen biki kwalliya da awa miji kwalliya wanda ya hila da wurin Allah tsakaninku da Allah wani hilada wurin Allah to me da me yasa ba kowa mazajin kulliya ita wadda kurciyar kowa gani morarta akai akwai wata tsohuwa ta ce wai ni Allah malam ni da za a ce malam a mai san yarinya ya shekara 18 wallahi da miji na kwalliya amma ya tsohuwa ya riga ya kama shekara 50 da wani abu babu da zan yi dole in bar ma Allah to yanzu ku wanda adda ƙurciyarku yanzu shekara 18 shekara 20 wakon kamar murji ƙurciyarka ka tabbatar da yarin takka da Allah ya baka ita ka more ta amma sai ka ce shirban banza duk za ga wasu mata sun yi aure wata shidda inda za ka ce gidanta gidan mijinta wata shidda sai ka ce wata yi auren shekara shidda za ka iske da magaba sai ka ce wai shi ita amarya wata shidda ko da aka aura ita wadda an kawo aure wata shidda suka wuce sai a ce yanta to ina amurci yake babu ta koma da gasa ita yagga wanke wanke gidan mana saboda ku wallahi mata ku sani annabi sun suna ya faɗi ya ce ya kama da kai sai an tambe ka ina haƙarar da ita za Allah ya ce la ta zalu ƙadawa abin yau malƙiyar hatta yi tsala an arba'in bawa ba zai dugadugan bawa bawa ba su gushewa a kan siraɗi ba su wucewa gaban Allah sai an yi tambaya guda hudu sai an tambaye ka ƙurciyarka ina haƙarita yarin takke daga shekarar ki goma sha biyar sha shidda sha bakwai sha takwas ishirin ishirin da nawa zuwa talatin ina ki ƙare su shi ke tsaya ke yi aure da ki yi aure ke je da mijinki daɗin ƙurciyarki ya mori ki ko ko wahala an kai ta yi al'adar wasu mata in ta biyo ba dibi ta ga cewa ta yi kyau to lokacin walaƙanci ɗan uban walaƙanci ya tahi ga miji wata in ta dibi ta ma dibi ta ga cewa ta yi kyau hancinta ya yi kyau kwallinta ya yi kyau hoda ta yi kyau lokacin miji walakanci ya tashi kai wasu mata sun kai saboda tsananin walaƙancinsu sau suna gan suna da ƙurciyarsu sai ga hada abinci ba ta yi haka ɗaya ce da Allah sun nake kaso mai indomi mai gida wani ba samu damar ya abinci ce baki abinci wallahi bai to ina ce wace wai na ajiye wallahi ba samu dama ba to mai indomi nan ci wai abin da ya sa wani saboda tana son ta gwada mai cewa tana da kyawun da ko yana so ko bai so sai ya so indomi an ku tsakaninku da Allah irin wanda samu Abin da an mora kurciya shi ne kawa miji abin da ya kasu saboda kana damar yin haka yau jama'a akwai matan da wasu suna da ƙwarfiyarsu miji na ƙaunarta na son saboda yarin tatta ba ta kwanciya shi ta ya biya na rantse da Allah akwai 'yan matan da wai miji bai isa ya neme ta ba sai ta ya biya in tambaye ku tsakaninku da Allah ina hukuncin matar da miji ya ba kuɗi ya kwanciya da ita da aurenta mijin da ya aure ta ya biya sanakin ya aure ta ya kawo ta gida amma bai isa ya kunshi ta ba sai ya biya ta ni waɗannan kuɗi ba su bambanci da kuɗin karuwai karuwai masu kama ɗaki waɗannan kuɗi ba su bambanci da su saboda mi saboda ita karuwa sai ka biya ta ita ma sai ka biya ta ita sadakin ta karuwa karuwan ta kai shi daga sai abin su gyara kanta ita kawo ga sai ka biya ta kuma ka ba ta tuwo gidanta to saboda ka wallahi muna kira gare ku kurciyarka da aggare ka ka more abikka mijinka ya tabbatar da lalle ya auri yarinya mai da'a mai ladabi mai biyayya ta san cewa alhamdulillah mijina ya san tsakanina da shi mun mori junanmu amma sai ka ga wasu mata wallahi shegantaka su ba ta ba wallahi kun tsoron Allah ya ku mata maza dai na kawo complain ɗinku sai ga miji ya ce wallahi wani aini matata ban halin in ce ka za a yi in nace kaza aka so ai ce ba ta yi in ce ina so ai tuwon shinkafa ce ba ta yi in nace ina so ai shinkafa da wake ce ba ta yi haka take min walakanci haka haka haka haka to wallahi ku sani wannan kurciyar za ta wuce wata tsuwa ya zo ke kama biya ta yana miki walakanci yara ba abinda ki mai lokacin ta sai yara ba to saboda kurciya amana ce kuma sai ai miki tambaya akan tsara tashin kiyama ya ke sumayya ya ke na ja'atu. wallahi kun tsoron Allah inda za a kai kuɗin nan babanku sai da ya leƙa ya ga cewa ya yarda ya amince ya gamsu za a rike ku amana ku ko in kun ka tahi abinda aka so ku ku gwada cewa ɗan halat ne dama shi ɗan halat shi ka yin abinda ko ya sami albarka aka Allah ɗaukakin sarki da ya magana game da annabi Isa ya ce waje alani mubarakan aina ma kuntu وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Na'am, sai ce waje alami mubarakan aina makuntu kuma Allah ya sanya ni mai albarka ne duk inda Kenan mutum mai albarka duk inda ya samu kai ne ana unhanuwa da shi. liya mai albarka a ce wadda ya an kai ta gidan da akwai mata akwai uwan miji akwai ƙaunar miji akwai yan miji akwai matan yanne akwai matan sauri to za ta zama ɗan albarka cikin su ya an kai ta za ta yi abin da ya kamata yi kenan in ta kai gidan miji ta iske akwai uwan miji na nan to ta samu wata uwa yanzu ke baro mamaki ke iske wata mama yanzu ɗabi'ar wasu mata ba su ladabi ga uwayen da ba su suka aihe su ba sai a dinga jiwa omi da wasu kalamai na banza sai a ce uwan miji ƙwansa ta ce ke wance baki da ƙwansa ce a wallahi ni kan ban da ƙwansa wai ba ta da omi miji ke wance baki da hawan jini e ban da hawan jini wa a hawan jini uwan miji a hawan jini to ki bari ke in ki aihe namiji yayi aure ke ko miza za a ce miki sai an kira ki virus, sai an kira ki da kanjamau saboda ke ki fara kai ɗaya kware ita ce wadda ka rike uwan mijinta gam sai mata wanki sai mata shara daki sai mata wanke-wanke din sahiya ta waya ta gaishe ta mama ina kwana mama an tashi lahiya mama kina tuwahi a wanke miki mama kawa kaza za a wanke miki saboda ke ma kina sai in ki tsufa ɗanki da ke aihuwa ya auro miki mata sai taimaki hidima kowa na son hakan to amma ni kaina ya kasa ya kasa kawo min don mi da mata suke hada da uwaye mazajensu. mata ina tambaye ku don mi ba ku san uwaye mazajen in ma an ka ce mijinta na da uwa ta kama gaba da faduwar gaba ba su uwa miji wata mata na roƙo Allah ya kashe mata uwa miji mata huta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un she uwa miji in ta mutu kike baki mutuwa saboda ka diyame mai albarka duk inda aka kai tana gura ita mai albarka za a ci unhuwananta duk inda aka kai ta saboda ka don Allah idan kuka je ku gwada ku ƴan halat ne ku gwada ku tarbiyyar ku daban take a wa miji duk abin da ya kaso in bai saba Allah ba uwan miji a mutunta ta a darajanta ta uwan miji ai mata duk abin da ya kamata a gaishe ta banda tsuki banda harara banda gwadina huska banda habaiti da tsokana wasu mata Allah ya jarabe su yan bala'i na ba su uwan miji hada ma suke da uwan miji akwai wadda ko ina kwana ba sai da uwan mijinta to saboda mi dami bakwai ya fara saboda haka wallahi mace mai albarka ita ce wata riƙe wa da kyau dan ke ma yana yiwa ki zama uwan miji gobe saboda haka mutum yadda ya haka yanzu a yi masa na da gaskiya abin da ya kamata ku riƙe ku riƙe ibada in kun ta gidan miji duk masu da ka san auren ta ya tsaya lahiya lau ta kama sallah cikin lokaci kada kallace kallace hana miki sallah kina da bukatoci ga Allah to shi ko Allah ya mai nashi aiki mai kiran sallah ya kiran sallah hayya ala salata hayya zuwa sallah aje waya ki aje kallace kallace ke wa Allah ibada shi ko Allah sai ce wanda da bukatan ya bare bare biya mata wasu mata an jarrabe su kallon nan ya yi yahi sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah da ya halice ka yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min ma uridu minhum min wa ma uridu an yut'imun Allah ba dauke sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta jinsi na mutum da aljini sai su bauta mini Allah ya kawo ki dan ki bauta zuwa gidan miji sallah azumi karatun qur'ani azkar in ya tawaye yawan addu'o'i ga miji yawan addu'o'i ga uwaye yawan addu'o'i ga ƴaƴanki yin addu'o'i ƙasa ga baki daya na daga cikin abin da aka san ta kawo jikin da shine ta yau da wata ibada gidan miji in kina son auren ki tsaya lahiya lau wallahi ki kama sallah akwai matan da ba su yin nafila da ayin isha'i ba a shafa'i da wuturi ya eh, ayi magariba raka uku ba ayin nafila wasu mata Allah ya jarabe su ba su sallah ko kada wasu kuma sun suka saba qur'ani ba su koma sauka ba har Allah har ila masha Allah wanda ana son mace gidan miji ta dinga yin sauka qur'ani akalla bayan wata uku ki sauka qur'ani ki sauka ki addu'a Allah ya kawo miki alheri irin wayannan matan masu yawan sauka qur'ani sai ga Allah daya ba su kujerar makka a juma'a juma'a sai ka ji an ta yi makka ɗayan sai su yi albarka mijin sai Allah ya buɗe mai ƙoyon arziki ya samu arziki sai ga ayyana wata amma ba kawa Allah ibada iyaka zaman gida ɗaya kallace kallace kallace daga ‘yan iska kallace daga ‘yan banza kallace daga gantalallu me a cikin kallo halar me ana a cikin kallo ga ƙur'ani gaba gare yake ga dama Allah ya baki to saboda haka na da cikin abin da ka sa aure ya kyau yi ka ibada ƙwaye daga sannan abu na ƙarshe haƙuri kusan shi haƙuri dama duk inda mutum yake sai ya hankuri ki hankuri da mijinki yadda kin same shi kila wallahi wani miji naki ya shi duk ya ka kallon mijinka ya lalace wallahi wani ya shi lalacewa naki ya na wani to rike abinki in ki to kina bada labarin mijinki ai kaza yake kaza yake ita wasu na fito Allah ya ba ta iri ne wasu na roƙo Allah ya ba ta iri ne ba sabo ba kama in kito kina condemn din mijinki ai mijinki rowa gare ai mijinki bai dawo sai sha bin dare yayi ai mijinki kaza ya kai kaza ya kai kaza ya kai kina tun kina hudu ita kuma ta Allah ya sa su samu ko ne in wani samu dai to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba ku zama lahiya da mazajin malama na ja'atu da malama sumayya ku yi ma Allah godiya lokacin auren ku ya zo ku roƙi Allah madaukakin sarki ya ba ku zama lahiya Allah ya hore muku abin hukunci da ku da mazajenku kuma ku rike mazajenku da kyau domin Allah ɗaukakin sarki ya biya bukatunku na alkhairi shi ne babanku duk abin da annabi ya riga ya yi muku muna roƙo Allah ta'ala da Musa bangola Allah ya ƙara mara shi albarka Allah ya sa ya gama lahiya da wani yadda aka yi muku na aure duk wanda ya sa hannunsa Allah Allah ya saka da alkhairi duk wanda adda miji anan Allah ya ba zama lahiya da mijinta wanda ta riga ta yi aure ba kuma Allah ya ba ta miji nagari Allah ka bata mai tsoron Allah ya bata mai hali duk wadda kuma an riga ta rika miji lokacin aure bai ba Allah ya zama lokacin auren su malamu da annan Allah ya saka maka da alkhairi ina ganin ya kamata in dakata saboda yanayin lokaci subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari wa'azi daga tasliman ba su zama jisun malamai Allah ya saka masa da alkhairi ah, insha Allah za mu kira malam Usman domin ya zo